ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة كان وتا بكوي جوتا المحرم شكرا تدوب لها تدريف da talatin da hudu hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina 35 afwan daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da goma ga watan sha daya shekara ta dubu da goma sha uku a lissafin turawa muna darasi na takwas a cikin wannan karatu da muke gabatarwa na littafin ahkamul jana'iz wa bid'uha na Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya masa rahama wanda muke gabatar da shi a wannan masallaci na Ihya Sunna a cikin birnin Kano a unguwar kofar Nasarawa idan ba ku manta ba a satin da ya wuce muna magana ne akan hadisin da aka ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce asri'u bil jinaza ku yi gaggawa dangane da jana'iza to a nan gaggawar wace iri ake nufi gaggawa in an ɗauke ta a kafaɗa a yi ta yin sauri har a je a binne ta ko kuma ana nufin a gaggawan yi mata wanka da cimtsa ta da shirya ta kada a jinkirta ta a gida sai muka ce duk da cewa imamun nawawi da imam dara kutuni da sauran malamai Allah ya musu rahama sun tafi akan cewa abinda ake nufi gaggawa a ɗauke ta a kafaɗa a yi sauri-sauri a je a kanta a kabari abin ne ta wannan shi ne ra'ayin to sai dai ra'ayin da suka dogara da shi ko hujjar da suka dogara da ita ba hujja ce mai ƙarfi ba hadisai ne masu rauni kamar yadda Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya yi masa rahama yi bayani malaman da suke da ra'ayin cewa asiri obil jinaza ku yi gaggawa wajen ainihin kimtsa jana'iza ku kai ta ku binne ta gawa kenan wannan hujjas ita tafi karfi don su ne suka dogara da ra'ayi ingantacce kamar yadda Sheikh Nasiruddin Albani din yi bayani a cikin wannan littafi da muke karantawa na akamul jana'is ya kawo hadisai waɗanda suke sun fi wannan ma hadisin fitowa fili sai dai hadisan ba su inganta ba muka faɗi guda ɗaya a ciki wanda yau za mu ɗora a kan hadisi na gaba da yake cewa um, hunaka hadisun salisun wa huwa mashurun jiddan bainal amma akwai wani hadisin ma na uku wanda yake ya shahara kwarai da gaske a wurin mutane kuma musamman mutane amma waɗanda suke ba masu karatu ba hadisin da ya zo yake cewa ikramul mayiti dafnuhu girmama mamaci shine a ɗauke shi a yi maza maza a yi gaggawa a je a binne shi mal albani ya ce wa huwa la asla lahu kama fi al maqasid al hasana wannan hadisin ba shi da asali ba shi da tushe idan an ce hadisi ba shi da asali ma fa to gwanda hadisi maudu'i a kansa an ce hadisi maudu'i ne wato wanda wato wani ya yi karya ya ruwaito shi da isnadi ma aka ruwaito shi amma in an ce la asla lahu to tushen ma ko isnadin ma babu ma da za a ce ma ga asalin da za a dogara da shi ko da ma na karya su wannan hadisin bai inganta ba so ba a kafa hujja da shi abu na gaba wow ce an yadfinuhu fil baladin ma ta tafihi yau za mu yi magana ne a kan matsalar duk mutumin da ya mutu to a inda ya mutu ake so abin ne shi kada a ɗauke shi daga garin da ya mutu a yi dakonsa a sa shi a jirgi sai an kai shi wata ƙasa abin ne shi ko kuma sai an ɗauko shi daga mota an yi tafiya mai nisa sannan a kai shi wani wuri abun ne shi in dai sunna ne in dai ana so abin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba tare da sabani ba to abun da mutum a inda ya mutu sai dai akwai larurori da za su iya sa a ɗauke mutum daga inda ya mutu ɗin a kai shi wani wuri abun ne shi wanda nan gaba kuma za mu yi bayani insha Allah amma abin da muke so yan uwa su fahimta shi mutum shari'ar annaba abin da ta karantar duk inda ya mutu a nan za a binne shi ba sai an sha wahalar kudin jirgi ba ba sai an sha wahalar kudin mota ba ba sai an sha wahalar zama a jira shi akwai wanda za a zauna bayan ya mutu a inda ya mutu kafin a samu jirgi watakila sai an yi kwana biyu an yi uku ma kafin a samu jirgi watakila ma sai sati sati jirgi yake barowa kasar so sai a je a ajiye shi a firiza a yi ta ajiyarsa ba ra abin ne shi a wannan kasa ba sai a zo a biya kuɗin jirgi a dauko shi a kawo shi a yi ta wahalhalu wannan duk baya cikin abin da annabi ya karanta kuma ya kamata mutane su koma kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin komai ko a yi da kansa a mota a taho da shi a ce ba za a binne shi ba a wannan wuri sai an kai shi wuri kaza da sauransu to amma akwai abubuwa da za a iya cewa larura ko yanayi yakan iya sa mutum ɗin ba abin nan shayin da ya mutu ba mala ya ce wala yanquluhu ila ghairihi kada a ɗauki mutum a kai shi wani garin da ba nan ya mutu ba li'annahu yunafil al-isra al-ma'mura bihi fi hadisi abi hurairah al saboda ya ci karo kuma ya kore hadisin da aka yi bayani na abu huraira da manzo Allah ce idan mutum ya mutu a yi maza maza a shirya shi a kai shi abin ne shi ba a san jinkiri to kaga wanda in ya mutu za a ɗauko shi daga wata ƙasa sai an kawo shi wata ƙasa ai kaga jinkiri ya samu to ba a san jinkirin kaga ya ci karo da magana annabi to duk aiki kuma in ya ci karo da magana annabi to ajiye shi ake ونحو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لكما إرن حديث جابر ونحوه حديث جابر بن عبد الله da makamancinsa hadisin jabir dan abdullahi wanda yake cewa lamma kana yawmu uhud humila alqatla liyudfinu liyadfinu liyudfanu bil baqi فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم بعدما حملت أمي أبي وخالي عديلين وفي رواية عادلتهما على ناضهم لتدفنهم في البقيع فردوا وفي رواية قال فرجعناهما مع القتلى حيث قتلت أخرجه أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه والرواية الأخرى له وأحمد والبيهقي بإسناد صحيح وقال الترمذي حديث حسن صحيح والزيادة لأحمد في رواية يأتي لفظها في المسألة الفصل ثمانون malai yake cewa Jabiru dan abdullahi ya ruwaito mana hadisi wanda ya zo kara. da yake hani akan wannan ɗabi'a da mutane suke yi idan mutum ya mutu daga wani gari a ɗauke shi sai an kai shi wani gari abin ne shi ya ce ranar da aka yi wato yakin ohot an ɗebo gawawwaki daga ohot ka duba tsakanin uhud da masallacin annabi ma ai yanzu ba nisa Rakar kaɗan ce ba ta bi daga nan zuwa can ba to amma da yake a lokacin madina karamin gari ne ba babban gari ba ne ka duba daga uhud ne aka ɗauko su zuwa baki'a aka taho da su don a binne su bil baki'a a makabartar nan ta kusa da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama mai suna baki'ul gharqadi aka ɗauko waɗannan bayin Allah gawawwakin sahabbai da aka kashe fanada munadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai mai shelan annabi mai yekuwan annabi mai kirari wanda yake kira wanda annabi yake sashi ya zama mai kamar amsa kuwarsa sai ya yi kirari ma'ana yake kira yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya amurkum jama'a waɗanda kuka ɗebo gawawwakin nan za ku kai su wani wuri ku binne su ba inda suka mutu ba to manzon Allah yana umartan ku an tadfinul katla fi madaji'ihim ku je ku binne waɗannan matattu a inda aka kakkashe su a inda suka mutu mana inda suka yi wafati anan za ku binne su yace wannan lokaci da annabi ya bada wannan umarni ba da ma hamalat ummi abi wa khali mahaifiyata ta ɗauko babana an kashe babana shine abdullahi bin haram tunda daman ya gaya masa kafin a fara yaƙi ya kira jabir yake cewa ya kai ɗan ɗana ni ina ganin cewa ina daga cikin mutane na farko da za a fara kashe su a wannan yaƙi na Uhud kaji kaji idan Allah ya murna suwa na shahada to a yi mun kaza a yi mun kaza a yi mun kaza hakan kuma aka yi yana cikin waɗanda aka fara kashewa da aka fara yakin Uhud to wannan baban Jabir ibn Abdullah shine Abdullah ibn Haram to an ɗauko shi da kuma kawun Jabir dan Abdullah dan uwan mahaifiyarsa to ita mahaifiyarta ita ta ɗauko mijinta baban Jabir kenan da kuma dan uwanta kawun Jabir kenan aina ta ɗauko su tunda ba mota daga Uhud ta ɗauko su to ya ta yi goyo su ta yi a a dabbata a raƙumata ta ɗauke su ta ɗora su adilai ɗin kenan an san me ake nufi da adilai idan jaki ya ɗau kaya ba ana ɗora masa mangala ba kaga mangala ana zuba mata kaya ne a dama da hauni to wannan kayan da yake daman raƙumi ko daman jaki da hagun jaki wannan mangalar shi ne ake ce da shi adilai ko ana ce da shi ko ribage ko ko ko ko wannan ko mangala abun mamaki malam haka ta ɗoro su baban jabir ɗin ta kwantar da shi ta ɗaya ɓangaren kawun jabirin kuma ta sa shi ta ɗaya ɓangaren ta hawo ta taho ina so ku gane kisar ku fahimce ta sosai ya mutu a wani wuri ko sun mutu a wani wuri an ɗauko su ba za a binne su a wurin ba an kai su wani wuri dan a binne su wuf sai manzan Allah ya samu labari sai ce maza maza a gaya musu a mayar da su a je a binne su a inda suka mutu yanzu wannan ba nassi ne sarihi ba nassun sahihun sarih nassi ingantacce wanda ya fito fili karara kamar rana a sama ta ɗauko su a wata riwayar aka ce adilatahuma ala nadihin akan raƙumi kalmar nadih ana amfani da ita akan dukkan dabbar da ake amfani da ita wajen ɗiban ruwa ana ce da ita naudar raƙumin da ake dakon ruwa da shi sunansa naudar jaki ma da ake dakon ruwa da shi sunansa ne naudar to ta ɗauko su akan wannan raƙumi da suke wannan aiki da shi ta ɗora su kamar yadda suke ɗebo ruwa ku duba irin yadda suke rayuwa malam Allah ya sa musu albarka ana ta musu addu'a babu jirgin sama babu mota babu mashin babu komai akan dabbobin nan da kake ganin su a kai suka gama rayuwa kuma yanzu Allah ya musu arziki da gidan aljanna muku ga jirgin sama ga motocin ga jin daɗin ga gidajen ga yalwar ga wadatar ga kaza ga kaza ga kaza amma imanin babu shi ya gagara sai wanda Allah madaukin sarki ya musu adalci ya basu. su litatfinahum fil baqi faruddu aka mayar da su shikenan sako ya kai a wata riwaya ta ce huma ma qatla haythu qutilat na mayar da baban Jabir da kawun Jabir na mayar da su inda aka kashe su wannan yana nuna mana duk wanda ya mutu abin ne shi inda ya mutu wannan hadisi sabu sunan al-arba'a suka fitar da shi nasa'i ibnu maja da abu dawud da tirmizi da ibnu hibban a sahihinsa ɗaya riwayar kuma ta ahmad ne da imamul bayhaqi da isnadi ingantacce tirmizi Allah ya masa rahama da ya zo riwayar ya ce wannan hadisi ne hasan sahih akwai ƙari a cikin wanda ya zo a bracket din nan bainal qausain tsakanin baka guda biyu li ahmad na imamu ahmad ne fi riwayatin a wata riwaya ya ati nafduha fil mas'alati al fasl 80 wanda zai zo za mu yi bayanin sa a matsala ta wato 80 aishatu قالت عائشة لما مات أخ لها بوادي الحبشة فحمل من مكانه ما أجد في نفسي أو يحزنني في نفسي إلا أني وجدت أنه كان دفن في مكانه shi sa na Aisha ta faɗa wani hujjan kenan da yake nuna mana rashin halaccin a ɗauko mutum abin ne shi a wani wuri bayan ya mutu a wani wuri a canja masa na Aisha take cewa wani ɗan uwanta da ya rasu a wani wuri a Habasha aka ɗauko shi daga wannan gari ɗan uwan na Aisha ne ta ce ita ba wani abin da yake damunta kuma ba abin da yake bakanta mata rai illa ta so a ce wannan mutumin ba a yi dakon gawarsa aka ɗauko shi aka kawo shi madina ba da an bar shi an binne shi a nan ƙasar habasha inda ya mutu ɗin da nan aka binne shi da ya fi in jina na aisha allah ya ƙara mata rawa kaga dai wannan yana da ƙarfafa maganar nan cewa bai kamata a ɗauko mutum a ainihin wato kawo shi wani wuri a binne shi ba wa ila ausa an yunkala ila baladin akhar لا تنفذ وصيته فإن النقل حرام على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون وصرح به المحققون yanzu matsala ta gaba ita ce to yaya idan mutum shi ya wasiya ya ce idan ya mutu a kai shi gari kaza abin ne shi a cikin wasiyar sai ya rubuta ya faɗa idan ya mutu a ɗauke shi a kai shi ƙasa kaza abin ne shi ko in ya mutu a kai shi ƙauye kaza abin ne shi wataƙila babansa ya mutu a wani gari ko ƙauyen babansa ko ƙauyen mamansa ko ƙauyen malaminsa ko garin da malaminsa yake yana so a ɗauke shi a je a binne shi tare da malaminsa haɗa su a kusa a kabari guda to yaya wannan wasiya za a zartar ba za a zartar da ita ba saboda me annabi ya ce kada a yi idan qalat hazami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hazami a nan gurin ga maganar manzo Allah ga wasiyarsa sai a fifita maganar annabi akan wasiyarsa sai a ce a yi haƙuri annabi ya hana a yi dakon gawa a ɗauko ta a kai ta wani wuri abin ne ta la tunaffas wasiyatu ba za a ainihin wato zartar da wasiyar ba saboda ɗauko gawan haram ne a bisa mazhaba zaɓaɓɓiya ingantacciya wanda mafi yawan malamai na musulunci abinda suka goyi baya kenan haka kuma malamai muhaddiqun wanda sun kai matsayi na ta hakiki duk matsala ta addini idan ta ƙure su ake kaiwa to fatawar da suka bayar kenan ɗan mutum ya mutu abin ne shi a inda ya mutu to ana samun matsala kamar haka mutum ya je ya mutu a wata ƙasa wanda inda za a binne shi sai an sa maƙudan kuɗi a siya ba a ma gama biyan kuɗin jinyarsa ta asibiti ba kun ji ai ana neman ma ya za a lallaba a samu ma a dawo da mai masa jinya to kuma an ce za a binne shi a can to su kuma kasar wurin binne mutum bala'in tsada ne shi ba kuɗin binne shi ga kun wani munan a ƙasa ƙasar afirka duk yawanci galiban inda za a binne mutum kyauta ne to ya za a yi tunda ba hali kun ga larura ta gindaya kenan to sai a ɗauko shi a biya kuɗin jirgin a dawo da shi gida haka ne ko ba ka bane na biyu kuma shine kaddara ya je ya mutu a ƙasar da take ba ta musulmi ba kuma idan an zo binne wannan watakila a kai shi shi makabarta ta kafirai ko ma watakila masu ƙona mutane suke akwai ƙasashen da idan an mutu ma ƙonawa suke to ya za ku ku bari a ji a kone muku gawarku kaga ai bai ba ko kuwa ba daidai bane kuskure so ya kamata a yi sai a yi haƙuri a ɗauko gawar a taho da ita a dawo da ita saboda a can inda wato suke ba za a yi mata shiri irin na musulunci ba ko kuma inda yake ya mutu ɗin ko masu sallah ma a samu ba masu yi mai sallah abinda za ku yi mamaki yanzu hatta kasashen mu na musulmi na afirka din nan akwai wuraren da wallahi idan mutum ya je mutu a wani asibiti wallahi malam in an ci sa a samu masu gadin asibitin su zo su yi mai sallah kowa kun harkar sai ga ana jama'a don Allah a taimaka a zauna la la la ya akhi la sallar gawa ma ba su tsayawa su to kaga wannan bai kamata mutum ya bar gawarsa a wulakanta ta ba masu wanke wanke masu shara masinjoji na asibiti in an ci sa'a su ne za a lallabe su su zo a ɗanyi mutum uku hudu biyar su zo su yi mutum sallah to kaga in dai a ce mutum ba za a yi mai sallah ba kaga ai da larura ce da za sa a ɗauko shi a baro shi daga garin da ainihin wato ya mutu din a dawo da shi inda ya kamata ko za ku lura ana samun irin waɗannan matsaloli ɗin na wulaƙantar da gawa akwai inda mutum in ya je ya mutu ba ƙasarsu ba ne to a wulaƙance yake a tozarce inda ba kake da kwanciyar hankali da garanti idan ka mutu a duniyan nan za a mutunta gawarka a daraja ta hakikatan a tara ma jama'a to makka ne da madina makka da madina kurau ta ne Allah ya taimaka mutum ya je ya zauna ya yi zaman ƙasa ba ɗan haure ba ne ba ɗan zaman ƙa'ida da bizarsa da komai nasa ya mutu idan aka kai wa hukuma suna sa hannu a ɗauko shi ko ya fi gawayi baƙi a wanke shi a gyara shi a kawo shi masallacin makka ko na madina a harami a yi sallah tunda musulmi ne wannan suna yi allah ya saka musu alkhairi kuma idan ya mutu din a zo a ɗauka larabawan su za su dauka kuma su je su binne shi to amma in ba maka ba ba madina ba sauran wuraren Allah da ya rufa asiri kurum so kun ga waɗannan wasu larurori ne waɗanda za su iya gindayawa amma idan mutum yana da 'yan uwa yana da jama'a waɗanda za a kula da gawarsa a mutunta ta a yi mata sallah ta wannan yayi kuma ya kamata ku sani yawan jama'a a sallar jana'iza ga mutum riba ne ga fi mamaci saboda za mu zo mu karanta a hadisi annabi ya ce duk wanda mutum arba'in wanda ba sa shirka suka tsaya a bayan gawansa suka yi mai sallah to ceton annabi ya tabbata gare shi kuma ana kyauta masa can samun rahamar ubangiji da aljanna mutum arba'in kawai to ya Allah ya taimake ka samu mutane waɗanda suke masu aƙida ɗari biyu ɗari uku dubu ɗaya dubu biyu ai ka more amma ku lura da hadisi yana da muhimmanci ku gane cewa aka yi waɗanda ba sa shirka so don mutum ya je ya mutu ku daina zuwa kuna kwashe-kwashe ana ɗebo mutanen da suke gasu gasu nan ne ba ƙida musulunci ma ba a damu da shi ba a zo a tara yuyuyu kawai yayi a bayansa ba wani amfanin da za su yi masa ana so a samu masu aƙida masu addini masu tsoron Allah masu musulunci sai su yi wa mutum sallah don addu'ar su ita take da gaggawar karɓuwa a wajen Allah sun bautar da kansu a wajen bin ubangiji shi yasa da sun kira Allah yake amsawa ba mutumin da yake abin nan gashi gashi nan bare kawai Allah ya sauke an fahimci wannan kadiyar to mun gama da ita yace akhrajahu al-baihaqi bi sanadin sahih imam bai ya rawaito da isnadi mai kyau wa qala an-nawawi fi al-afkar imam an-nawawi karin bayani a cikin littafin afkar da yace wa idza awsa bi an yunqala ila baladin akhar la tunaffad wasiyatu mun faɗi wannan ko fa inna an-naqla haram ala al-madhhab as-sahih al-muqtar alladhi qalahu al-aksar wa sarraha bihi al-muhaqqiqun zai an yubadir ba'dhum li qada'i daynihi min malihi wa law ata'a alayhi kullihi fa in lam yakul lahu malun fa'ala ad أن تؤدي عنه إن كانت جهد في قضائه فإن لم تفعل وتطوع بذلك بعضهم جاز gabar magana ta gaba ya koyan uwana mutum yana mutuwa abin da ake so a gaggauta biyan bashin da yake kansa bashi bashi an shirya shi an masa wanka haji a biya bashi kuma a biya da kudinsa malam ya ce ko da walau a ta alaihi kullihi ko da bashin ya kai a a biya bashin da kudinsa gaba daya ma'ana maciyin bashi ne da yawa ya kai zai cinye kudin gaba daya to magada sai dai su yi haƙuri yana dan wannan bashin da ake wansa shi zai hana shiga aljanna ba zo ku ci gado dan uwanku yana wuta ko babanku yana wuta to jama'a ba a raba gado sai an biya bashi karkar maganar ma za a raba gado ma ba ta ma taso ba gado ma ba labarinsa sai an gama lissafin bashi kuma a yi haƙuri a yi jinkiri a binciki abokanai in mace ce a binciki ƙawayenta in ɗan kasuwa ne a binciki abokanan kasuwancinsa in ma'aikacin gwamnati ne a binciki ofis ɗinsa wanda suke mu'amala wani baya bin ba ku bin sa bashi baya bin ku ko in an ba da rahoto bisa ga bincike mafi inganci cewa ba bashi to sai a lissafin a abin da ya mutu ya bari amma yau abin da mutane suke mutum yana mutuwa ana dawowa daga zaman makoki za a fara rikici akan abin da ya bari ga mutane suna fada akan abin da ubansu ya tafi bari ni zan dauki waccar motar wallahi ni gida kaza ni zan dauka saboda jahinci su gani suke kayan warwasu ne a zo ana raba su fada ana don Allah ku rufa mana asiri yanzu yanzu aka binne shi to ya zai zo ya ce shi mota kaza shi zai dauke ta wallahi ni zan dauke ta wani kuma ya zai kewaya duk suturan mai gidan shi kuma ya kwashe ya ɗebe takalma ya ɗebe agogo duk 'ya'yan mamaci ba sun ma manta da uban ya mutu yanzu ana warwasan dukiya shi ya tafi in khairan fa khairan wa in sharran fa sharra idan yayi alheri ya ga alheri in yayi sharri kuma ya je ga sharri kuma kudin a rabe su in mata ka tafi mai kabari mai dan dama dama mai haske abokinka yana dan yana kai farmaki eh tuntunin zai fara tura mata sabulu da omo na dan wanka ana gamawa ya je aure ta saboda ya san ka dan bar wa salwa eh ya zo ya kwashi ai shine wani ya burge ni yace ni ba akram kallawa ka gani nan ni ban na samu kudi na dadi na nake ci ya ce kwarai kuwa ce in na samu kuɗi na biya bukata sai abinci a gida taimakawa yara na kuɗin makaranta in dan ware abin da zan wara na yi aikin Allah iya wadda imani na zai iya ya ce bayan nan kuma zan nemi abin da na nake so in na ci ne in ci in na ɗinkin kaya ne in ɗinka in mota zan gyara in gyara in canja zan yi in canja in gyara wurin zama na abin da amma tara kuɗi ina ta tara kuɗi a banki yace nan wani aboki na miloniya ya ta tara kuɗi ya ci bai taimaki mahaifiyarsa ba bai taimaki mahaifin shi ba kannansa suna wahala bai biya musu kuɗin makaranta ba bai agaza musu ba wane ne yake sa ba taimakon su haka kawai ya zo ya mutu yana mutuwa in gaya maka matan nan ta zo da gaba ɗaya daman daga ita sai ita sai yara ita ta kwashe kuɗin gaba ɗaya da ita da yaranta yace ana haka wallahi wani abokin mu yake ya yaje kwashe ta ce gaba ɗaya dukiyar nan ta dawo shi yake sarrafa komai yaushe za ka tsaya wannan duniyar da ba ta da garanti tab ai ai zaman duniya cin tsiran mata in ji mata suka ce tab me ya fi raina a duniya mace ta ce ita tsire ba abin ba abin da yake wato a ci a more kenan to mutum bai aikin Allah ba ka zo ka tafi ka bari wani ya zo ya gado ku fahimci wannan da kyau da babban baki da wasani so duk wanda ya je tara wa kansa bashi bai biya ba to in ka ci sa'a 'ya'yanka masu addini ne su biya maka idan ba su da addini kuma a ta rikici da su a shiga kotu su je su dan ba da wani abu shi kenan an barka da masifa a biya bashi shi sa rubutu duk wanda yake harka ka rubuta wane yana bi na kaza wane yana bi na kaza irin wannan yanayi na mutuwa malam yanzu yanzu za ka fita daga gidanka lafiya kalau ka tafi daurin aure an yi sallama ka tafi harka kaza an yi sallama ba ciwo ba zazzabi ba komai kawai sai a dawo da gawarka a ce wai wani wai dan tirela wai ya zo ya nika ka ko wai ka je wai kun yi karo ko wai an zo wai an fashe wai sun tsara hanya ana fashewa an yi harba harba an harbe ka ko kun je gada gada ta yanke kun fada a dawo da gawarka shikenan zancen ka ya kare mutum ya tsaya yau kansa lissafi wallahi kuma komun karancin abin da mutum yake da shi na mu'amalar kuɗi ya rinka rubutawa in ka rubuta ka hutar da Allah ya sani ka sauki hakki magada in sun biya alhamdulillah in ba su biya wataƙila Allah i biya ma to shine yake cewa fa in lam yakun lahu malun fa'ala daula Allah ji kamala albani ya ce idan mamacin nan bai da kuɗi gwamnati ta biya wace gwamnatin a <laughs> ina jin ba na jin ko gwamnatin saudiya ma wata watakila suna biya ko da yake su a wasu bangarorin suna yi suna taimakawa to wannan dai karatu ne za dai mu karanta mu fassara kuran Allah ya sa ma'abuta gwamnati su ji ga shari'ar musulunci idan ɗan ƙasarka ya mutu da bashi bayi da kuɗin biya a je gwamnatin jiha gwamnatin lokal government ta hada ta biya Shin fa'alar daula an tu'addiya anhu to da ɗan ƙasa ne ba haure ba ne ba in kana jahida fi qada'ihi in yayi kokarin ya biya bai samu ya biya ba fa in lam taf'al idan daula bata biya ba gwamnati bata biya ba wa tatawwa bidhalika ba'dhum jaza idan wani ya taɓawu'i ya ce saboda Allah zai biya wa wannan mamaci to ya halatta wa fi zalika ahadis akan wannan magana akwai hadisai ingantattu kamar haka al-awwal na farko an sa'ad ibn al-atwal radiyallahu anhu sahabi sa'd bin al-atwal Allah ƙara masa yadda yake cewa anna akahu mata wa taraka 300 dirham wa taraka iyalan dan uwansa ya mutu ya bar dirhami 300 ga kuma tumbin iyali da ya bari kala faratu an unfiqaha ala iyalihi yace sai na so in ciyar da wannan kuɗi ga iyalinsa kala fa kala lin nabi sallallahu alaihi wasallama wannan mutum ne fa ya mutu wannan sa'ad bin al-aqwa ma'ana dan uwan shi ne ya rasu ɗari uku kawai ya bari da yawan ɗari uku nan ga nauyin iyali sai shi wannan dan uwan ya ce ah barin ɗaya kuɗin nan kurin in ciyar da su ga iyalansa kawai su je su ci moriyar kuɗin nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi yake ce da shi inna akhaka mahbusun bidainihi fazhab faqdi anhu Allahu akbar annabi mai magana da wahayi kenan yace kai dan uwanka fa yana nan fa an tsare shi fa bashinsa ya tsare shi ya kasa samun rahamar Allah maza maza tafi ka je ka biya masa bashinsa ka je ka biya mai bashinsa fazhab tafi faqdi anhu ka biya mai sa'ad bin al-atwal yake cewa fa zahabtu fa qadaitu anhu na tafi na je na biya bashin da ake bin dan uwana thumma ji'tu sai na dawo fa qultu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qad qadaitu anhu illa dinaraini gaba ɗaya bashin da ake bin dan uwana na biya masa ba abin da ya saura sai dinari guda biyu kuro shi gani yake ai ya gama aiki wannan kwaya biyun ba matsala ya ce waɗannan kwaya biyun idda'atu mamra'atun wa laysat laha bayyina wata mace ce ta yi da'awar cewa tana bin sa bashin na ce ta kawo hujja da dalili ba ta da hujja ba ta da dalili ka ji ashe in kana bin mutum bashi a shari'a sai ka kawo da wani wani supporting document wani abin da zai karfafa cewa kana bin sa ko rubutu ko shaidar wani ko wani asar ta zo ta ce tana bin mamaci bashi me dalili babu yace to ba zan biya ba dan kasa akwai yan wururu wallahi malam ba mutuwa ya ba ko ji wani yayi ana dukan a jihar nama wallahi in yaga kuna biyan kuɗin nan zuwa zai ya makale ya ce to ni ma ina bin sa dubu ɗari da hamsin da ɓata rai a ta rikici da shi ya ce kwarai kuwa mutanenmu na wannan zamani malam da tsoron Allah ya karanci so duk wanda zai ce yana bin wani bashi ya kawo hujja ya kawo dalili kai kuma in kana da dabara in ka ba wani bashi rubuta ba shi takarda ya sa hannu ya ayyukan ladina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu ku rubuta yana da kyau a rubuta a ba da shaida to ta tana bi to amma ba shaida mace ce wataƙila kuma tana da gaskiya to amma da yake an zo gurin mai maganin abin alƙalin alƙalai ya rasulallah sallallahu alaihi wasallama وما ينطق عن الهوى إلا وحي يوحى علمه شديد القوى قال سيمن الله يتشي أعطيها فإنها مهقة سعد جيك باتا قدنت بيات دينار انت ودابيو تنا دا قسيا فإنها مهقة تنا دا قسيا تا چن چن چوان ننكو ديناتني وفي رواية فإنها صادقة قسيا تفضل yan uwana idan ku lura da wannan hadisin sahabi ne wannan fa sahabin annabi sallallahu wanda Allah ya bashi matsayi na suhba Allah ya basu aljanna amma kaga annabi ya ce sai an je an biya bashi ya ku yan uwan mamaci ya ku ƴaƴan mamaci ya ku dangin mamaci ku sani cewa akwai hakki mai nauyi a kanku duk wanda dan uwansa ko danginsa ko yayansa ko babansa ko mahaifiyarsa ko kanwarsa ko innarsa ko gugwansa ko addansa ko yafendansa ko ya gwalgwal ɗinsa ko ma wace ce ta mutu to ya je ya bincika ya ji yaya maganar bashi ba bashi saboda annabi ya ce wannan kai ga fadan uwanka mahbusun bidainihi bashinsa ya kafar da shi ya tsayar da shi baya motsi baya gaba sai an biya a kiyama akwai wurin da za a bayan an yi hisabi an yi lissafi da komai da komai yan aljanna za su samu aljanna yan wuta za su samu wuta a cikin aljannan waɗanda suke da bashi a kansu to ko mutum ya je ba zai shiga aljanna ba sai an tsaye da shi a wani wuri ana jira sai an biya idan Allah ya ga dama ya biya fa nema in bai biya ba kuma to lokacin za a ɗebi aikin ladan mutum a ta ɗiba ana biya a ta ɗiba ana biya in kana da ladan mai yawa a ɗiba a ɗiba a ɗiba a ɗiba dama a duniya ka daɗe kana ibada ayyuka alherin ka suna da yawa to za a ta ɗiba ana biya ana biya ana biya har yanzu dai ladan ka da sauran ka shiga aljanna in ko babu aka ɗiba aka ɗiba daman ba wata ibada kirki kake wa Allah ne taimaka maka ka samu aljanna to kenan kuma an gama biyan bashi ko ba a gama biyan bashi ba kai kuma ladan ka ya kare to sai a ce kuma a je a ɗebo zunubin waɗanda suke banka bashi zunubin wanda suke banka bashi a ɗebo sai a ce a loda ma daga nan kawai sai a yi kwana kuma da kai filan na'am ina masu cewa wai mutum wai ya zaga waye kasuwa waye na zagawa waye na cewa wai waye zai bani bashi ya karba a kiyama wai wai al'umman mu haka suke wa addinin Allah da musulunci iskilanci ko mutum ya zo ya same ka ce eh bashi ne ba nan a duniya kake so na biya ka ko a kiyama haka wannan al'ummar take wa Allah iskilanci yanzu wanda ya yadda da tashin alkiyama ya kamata ya faɗi wannan magana wai a bashi a biya a kiyama in ana inda da kiyama ne a biya ka me bambancin ka da wannan kafirin a fara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada abtala al am ittakhadha inda ar-rahmani ahda kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min adabi madda wa narithuhu ma yaqulu wa yatina farda ne da addini in an tashi a kiyamar eh in an je in an haɗu da Allah din eh a zo a baka din eh a baka a can a can a baka bai yadda bane ba bai yadda ba akhraja ibn majah wa ahmad wal baihaqi wa wa ahad isnadayhi sahih ɗaya daga cikin isnadan wannan hadisi ingantacce ne wal akhar ɗayan kuma mislu isnad ibn majah irin isnad ibn majah وصححه البوصيري في الزوائد امام البوصيري عند تشاء الزوائد وسياق الحديث والرواية الثانية للبيحقي وهي والزيادات لأحمد في رواية da waɗannan riwayoyi da na biyu da na imam al da ƙare-ƙaren da aka samu na imam ahmad ne a wata riwaya asani hadisi na biyan uwana an samurta bin jundub annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama salla ala jinaza wannan hadisin shine ma mai ban tsoro wanda Allah sallallahu ya yi sallah wata jana'iza wa fi riwayatin sallar subh a wata riwaya aka ce sallah su bai yayi wa lamman sarafa qala ahafuna min ali fulanin ahadun bayan ayi da sallah ya juyo kasa annabi akwai kwarjini yace a wannan masallacin yanzu akwai dangin wane fasakatal qaum mutane duk kowa ya shiru wa kana idza ibtada'ahum bi shay'in sakatu daman ɗabi'ar su in annabi ya fare su da wata magana ba sa gaggawar ba da ansa sai sun natsu sun ji me ya faɗa saboda tsabar girmama manzon Allah sai sun gama ba wai yana magana ake ba da ansa ba sai an yi shiru wani lokacin sai ya daɗa maimaitawa na ce muku kaza kaza kaza kaza sannan daga baya sai mai numfasawa ya numfasa a ah, kun manta hadisin rafkanuwa fahi a sallah rafkanuwa ya yi a sallah ya yi raji a sallah ya yi sallama ya juyo ya tashi daga inda yake zama na liman ya tafi jefan masallaci irin jikin amudi ya zauna dukkan masallacin sun san an yi rafkanuwa amma tsabar kwarjini da ganin girman annabi aka kasa yi masa magana su abubakar din su umar din su waye suna wurin a buɗe baki a ce ya manzo Allah an dan rafkana fa abu ya gagara sai wani mutum ne wani jarumi ana ce da shi zuliya shi ne da ya ga shiru har mutane za su fara fita sai shi ya rasulullah ina da tambaya ce bismillah ce a kushirati salatu an nasita ya manzan Allah shin sallan nan an maka wahayi ne an rage yawanta muka ga yanzu an mana kaɗan ko ku ya mantuwa kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa lam tuksar wa lam ansa ba a rage sallah ba kuma ni ban yi wata mantuwa ba sai zuliyadi ne ya ce to ya san dole akwai matsala kenan ba a rage ba kuma ba kai mantuwa ba ya rasulallah <laughs> mu mun gani kuma jikinmu ya bamu sallan nan ba ta cika ba sai shi ya rasulullahi bala kad nasita yace ai yadda al'amari yake ya manzo Allah hakika mantuwa dai an yi ta annabi bai yi jayayya ba ya juya kansa bai ce yace a hakkun ma yaqulu dhul yadayn abinda wannan mutumin dhul yadayn ya faɗa gaskiya ne sabai suka ce eh kwarai ya manzo Allah gaskiya ne ya tashi ba ya zo ya cika sallar sanda aka zo aka yi ba Dubu kwarjinin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama to ya idan da sallah ya juyo wani ne ya mutu to shi tunda ana masa wahayi ya san me yake faruwa ya ce a masallacin nan akwai dangin wane fasakata alqawm kowa ya shiru yanda ka san an watsa musu ruwa فقال ذلك مرارا يتميمتوا jama'a a masallacin nan akwai dangin wane saboda ana tsoron a ce eh wataƙila ko wata matsalar ce mutum a ce to taho ko kuma dai ya za a yi talasan la yujibuhu ahadun sau uku annabi yana faɗa ba wanda ya amsa masa faƙala rajulun huwa za sai wani a cikin sahabbai sai shi ya rasulallahi ga dan uwansa nan ga ɗan uwansa nan <laughs> shi kuma ana faɗa ga shi ko huwa za ga dan uwansa ko kuma gani ko yana nufin ha ana za gani to sai mai ya ce sai ga mutum ya tashi ya miƙe yana cikin damuwa saboda malam bai san me ya faru ba ila Allah ya yi wahayi ne akwai matsala ya tashi ma ko mayafinsa ma bai ɗaure ba ya jirru izarahu yana jan mayafinsa min mu'akhirin nas yana can ma mu'akhirin nas daga ƙarshen mutane ma ya taho yana ma 'yan sahun baya ne وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك في المرتين الأوليين an ta kuna ajabtani kai bawan Allah me yasa kiran farko da yi da kira na biyu da nayi me yasa baka amsa mun ba kana ji ina cewa ina dangin wani me yasa baka amsa ba annabi yake gaya masa wannan zai da tsurewa kenan manzo Allah yace amma inni lam unawih bi khairika bismika illa li khair ka sani cewa ba abin da yasa ban kira sunanka na ambata ba ai na san ka amma ban kira sunanka na ce kaza ba saboda ina nufinka da alheri to zai fara dan samun sanyi inna fulanan annabi yace inna fulanan lirajulin minhum ma'asurin bidainihi anil janna fa in shi'tum fafduhu wa in shi'tum faslimuhu ila adabillah ولو رأيت أهله ومن يتهرون أمره قاموا فقضوا عنه حتى ما أحد يطلبه بشيء لا ساقوا yace ba wani abu yasa ban kira sunanka ba sai dai ina nufin ka da alkhairi amma dai na saƙon wani dan uwanka wani danginka da ya mutu yana can an tsare shi saboda bashin da yake kansa ya mutu ya bari bai biya ba an hana shi shiga aljanna fanshetum idan kuna so ku dange su yan uwansa ku je ku fanshe shi wa in shaitum in kun ga dama kuma fa aslimuhu ila azabillah ku kyale shi ku sallama shi Allah je mai azaba kurum annabi ya shiru bai sake cewa komai bai tashi ya tafiyarsa mala annabi yana gama wannan magana mala yan wannan mutumi da iyalansa suka tashi ba sani ba suka tashi shiga nan fita nan a nemo za a je a biya da duk waɗanda suke damuwa da lamarin shi mamacin abokanai wa man yataharrauna amrahu mana waɗanda suke bibiyar lamarin suka damu da shi aka je aka nemo kuɗi aka nemi waɗanda suke bin sa bashi duk aka je aka biya har sai da ya zama ba mutum ɗaya da yake bin sa bashi abinda nake so mu fahimta a nan nauyin bashi da haɗarin bashi kaga dai ƙarar annabi ya ce mutum sallallahu alaihi wasallam mutum ya mutu da bashi a kansa an hana shiga aljanna ku je ku fanshe shi in kun ga dama in ba ku ga dama ba kun ku kyale shi tabbas Allah zai mai azaba yanzu ya kamata a zo a ce wai wai yanzu wai ana wai rikici wai da wai ƴaƴan wani ana bin sa miliyoyin kuɗi bashi ana rikici da yayan sun ce ba za su biya ba cutar ubansu za a yi ai su ba su suka ci bashin ba wani fa da aka zo ana magana cewa fa ai ana bin baban shi bashi ya ce to ya dan me zai je ciwo bashi mu a zo a ce mu biya ya ce mu muka ci malam da ya sha iska sai ya ce ka je karba mana a wajensa kisa mun sha faɗa muna maimaitawa malam ku ɗora 'ya'yanku akan addini ku ɗora ku akan addini wani an zo ana rikicin abiya bashin abiya bashin duk yaran suka fanɗari sai wani yaro cikin ‘ya'yansa wanda shi a gidan naman bai ma damu da shi ba ana ce mai ustaz shine ustaz ɗin gidan sauran gaba ɗayan duniya ne shi kuma shi ya zo da yake ya yi karatu yana zuwa makaranta shi ya zo ya tsaya a cikin gidan ya yi zage-zage ya ce ba wanda ya isa ya raba ya gado a gidan nan sai an gama biyan bashin babana wallahi mu za ka yi haka irin manyan yayu a zo ana faɗa mu za ka yi haka kaza kaza kaza wa za ka ce kaza ce wallahi sai an biya annabi ya ce ba a raba gado sai an biya bashi ba kuma shi wannan fa shine ake zuwa ana zagin sa ana cewa alaji danka ya lalace danka ya zama dan izala danka ya zama dan kaza alaji danka kullun ya zama abin nan sauran kuma suna cin duniyar su amma shi kuma yana masallaci yana zuwa karatu yau gashi dan ne yake neman ya kubutar da shi daga azabar Allah su ko waɗannan 'yan duniyan da ake ganin su ne aka damu da su ko biyan bukata sai an gama biya musu kafin tun da shi wani ustad ne daga ya gai baka damu da duniya ba ka je ka ta kaza a kyale shiga shi ya musu amfani abu na biyu yan uwana wannan yana nuna cewa ashe yan uwantaka din nan dangi suna da amfani ya kamata idan mutum ya mutu yan uwansa dangin sa su masa gata amma mutum ya mutu malam kaga ba wanda zai zo ya bibici lamarinsa kawai da an je an tukuikuya shi an kai shi kabari ko bincike ba a yi ba kawai a tukuikuya mutum a je a tura mai kasa a dora mai tukwane kurin da da azara da itace shikenan an tafi an bar shi kawai Allah ji rai Allah ji rai shikenan in mai hali ne a dan dade ana zama in talaka ne wallahi ana dawa ma ake watsewa to wa zai zo zauna yanzu in kaga ana zaman makoki ma gidan mai kuɗi ne wallahi gidan fakiri talaka ana dawa tabarmar ma da za a ga mutum da ya biyu uku zane kowa ce kai an dan tafi kasuwa wannan ma amma in mai ɗan malau ne mai ɗan dama dama to zama yake a dade saboda za a kawo abinci a ci a kawo lemo kala kala a sha masu kuɗi za su zo masu sarauta za su zo yan siyasa za su zo wasu ma ba dan Allah ba ma za su zo su zauna dan a gansu a wurin ai ta daukan hoto an zo ta'aziyya ana daukan hoto far ta mana na sha da ana maimaita wata waƙiya da ta faru wanda ya kamata mutane su gane wannan al'ada da ake ta biki idan an mutu ya saba shari'a ba daidai ba ne a zo a yi biki ka ga wai ana ta sauke wai mota mota na lemo kawai akan zaman makokin da ba shi da dalili a shari'a mota mota na lemo abinci daga hotel ake kawa katon katon na abinci wani bawan Allah ya zo zai wuce miskini talaka shi bai ma san mutuwa akai ba ya ga ana ta sauki abinci ana ta sauki katan na ruwa ana ta sauki kaza da sauransu ya zo zai wuce kawai sai ya dan raba shi bai ma je tafiyar ba shi ya dauka ɗaurin aure ake ko wani biki ya zo ya zauna aka zo raba abinci a plate aka bashi da lemu aka bashi da ruwan sha aka bashi da kaza da komai ya zauna ya ci ya gyare tas yana gamawa sai ya ce Allah maimaita mana wallahi ke ce eh ya ce Allah maimaita mana kaji wai Allah maimaita mana shine mutanen guda ake cewa amma wani mutum bai da kirki Allah maimaita mana ce amma wannan mahaukaci ne ko ba wani mahaukaci hankalinsa tsarau ba abin da ya same shi lafiya kalau gani yayi abin da ake yi ba ka'idar mutuwa bace ba gobe ma in yake ba tsayawa zai ba Allah ya mana afuwa to yi mu rike sunna mu huta mu yi abin da shari'a ta ce mu huta in dai shari'a bata ce mu yi abu ba muka yi al'ada ta shiga gargajiya ta shiga rashin addini ya shiga to shikenan sai mu zo mu fada cikin wani hali na tsakanin kai yan uwana wannan yana nuna mana muhimmancin mu kula da mamatan mu kan mutum ya mutu mu zuba ido kurin mu kyale shi ba tare da mun ainihin sa ido ba akhrajahu abu wa an nasa'i wal hakim abu dawud da nasa'i da hakim suka ruwaito wal baihaqi da imam al baihaqi da imam at-tayalisi a cikin musnad dinsa wa kaza ahmad haka imamu ahmad ba'dhum an sha'abi an samura wasu ruwaito daga sha'abi daga samura wa ba'dhum adkhala bainahuma sam'an ibnu mushannij wasu shigar da sam'an ibnu mushannij wani rawi ne wa huwa ala alwajh alawwal sahih fuskar farko hadisin ingantacce ne ala shartu shaykhaini a sharadin buhari da muslim kama qala al-hakim kama yadda imam al-hakim ya faɗa wa wafaqahu az-zahabi imam az-zahabi yace wannan daidai ne mai muwafaqa wa ala al sani sahihun faqat ainihin kuma fuska ta gaba hadisin sahihi ne kawai babu muwafaqar imam zahabi da sauransu to nan zamu dakata saboda yanayi na lokaci abinda muka faɗa na daidai muna roƙon Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwar ubangiji sai kuma wani sati insha Allah tabaraka ta'ala subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh